Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Haka yake, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kuma yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonin da suka gabata, mun taɓo batun 'yanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya, abin da ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. yanzu kuma za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya. Ban katsa ka ba a ɗan kwanakin nan akwai wani da rahoto da ke yawo na cewa uba ya wa yarshi ko kuma in ce ya yi lalata da yarshi wanda kuma daga bisani ya amsa laifin shi sai daga baya kuma ya zo sai aka ce yana da taɓin hankali bayan an kai shi don a gurfanar da shi. To ire-iren irin wannan ma ana samun iyaye su karan kansu ne. Ka yi magana ka ce al'umma su sa ido wajen an fidda wanda ya aikata irin waɗannan ayyuka. to amma sai aka samu a cikin al'umma wannan su ma iyaye suna cikin al'umma su ke aikata irin wannan aika-aika. to ina ka samu laifin fyaɗe al'umma ce take yi shi zan ce al'umma ce ta bada kofar da al'umma take yin barna idan aka samu kes irin wannan nan da ko kuma kafin ma ta kai ga an samu matakin da ya kamata a ɗauka shi ne su iyaye mata da akwai wata ɗabi'a wadda za mu iya kalanta a matsayin abin da ake so stereotype da suke na ganin cewa 'ya'yansu mata ba su suka jan su a jiki ba kuma su mai da su kamar waɗanda ya kamata a ce sun kawo musu koke na dukkanin matsalolin da suka danganci rayuwarsu sai a kya yarinya ko kuma budurwa tana yin rayuwarta ita kaɗai daga ita sai kawayenta ta ko da irin wannan abin ya fara da ita yana ta ga societin ana tsangwamar waɗanda ake yi. kuma kallon cewa a ce mahaifinta ne mata wannan abin sai ta kame ta sai shiru ko da hakan na faruwa to abin da ya fi dacewa shine iyaye mata su ja 'ya'yansu mata a jiki sannan su yi ƙoƙarin ilmantar da su ta na rayuwa musamman abin da yake da alaka da irin wannan al'amari nuna musu me mutum haka ya faru su shiru ko da ya kusancin wanda ya musu wannan abin yake da su idan aka samu wannan karfafawa tsakanin iyaye mata da kuma su 'ya'yansu mata to za a samu kofa mai girma da za a rufe ta aukuwa irin wannan abubuwan tsakanin iyaye waɗanda suke da ƙarancin tunani da suke afkawa 'ya'yansu a irin wannan al'amura. To bari mu je gare ki a malama Zainab. ana yawan tsangwamar mata ta fuskan al'adu inda yawancin lokaci ake nuna akwai abin da maza za su iya yi amma mata su ba za su iya yi ba labarin da ke kai ga ake tsangwaman su me za a iya yi wajen samun daidaito a tsakanin mata da mazan mu ma muna da matan da ba su da tsoro muna da matan da za su iya yin abubuwa na bajinta mai a duniya amma kuma yadda ake sakawa yara don zaki ga yarinya mace ta taso tana da buri na zama wata aba a rayuwa amma tun daga yarinta za a nuna mata ke ba mace ce mata ba sa yin kaza ko mata ba za su iya yin kaza ba to wannan abin tun a lokacin ne zai riga kashe mata zuciya ta da cewa eh tabbas ita ba ta kai matsayin da za ta irin waɗannan abubuwan ba kuma yawanci abubuwan al'adu ne suke zuwa da su ba addini ba yanzu kamar misali um, in kika duba rayuwar bahaushe musamman a karkara za ki ga har yanzu duk da dai an samu ci gaban na bangaren karatu amma kuma har yanzu za a nuna in kika je um, namiji za a kai shi makaranta amma mata za a fasu a gida ko a dora musu talla in dai aka samu irin wannan damar ba la'akari da wa ya fi sha'awa ko kuma duka za a iya kai gaba daya aka sai a ware namiji shi kuma ita kuma mace ce ta zama ba za a ba ta wannan damar ba to kawai rayuwar ce take tafiya a haka shi yasa har yanzu a ko ina muke zama koma baya kuma koda a ce wasu sun zama su sun kafa sun ce da tabbas da gaske za su kuma sai ki ga a cikin al'ummar tamu ake kara mayar da su bayan a nuna musu cewa ba su isa ba kuma ba su kai ba shi yasa zaki da har yanzu muke ta zama a baya muke ta zama a baya a matsayin mu na kin har yanzu babu daidaito ta bangaren da ya shafi ilimi siyasa harkan kasuwanci ko ina zaki ga maza ne a gaba mata kuma suna baya kuma za a kawo maganganu da suka shafi addini a ce Allah ya ce mace tana kasan namiji da sauransu kuma yanayin yadda mutane suke fassara irin waɗannan hadisai da ayoyin suna fassara su ta bangaren da ya shafi sauran wanda za ki ga a yawanci arewacin Najeriya abun ya fi haka ya fi yawa haka to um, al'ada ce take sawa waɗannan abubuwan suke faruwa shi ta har yanzu ‘ya'ya mata suke zama a baya kuma ake ta samun matsalar fafutuka domin ganin an samu daidaito kowace matsala kowace wahala kowace masifa za ki ga akan ya mace take karewa don kamar matsalar fyaɗe ɗin nan ai kin ga fyaɗe ba wai iya ana yi wa maza ana yi wa mata amma kuma za ki ga na matan ya ce wato da su ana ganin su kamar su ne wikansen um, ba su da karfi su masu rauni da sauran duk wanda yake niyyar ya wata mugunta ko ya wani shashanci ko ya wani abu Na cutarwa to akan mace abin nasa yake karewa su maza ba a ba su irin wani ba a musu irin wannan abin sannan kuma yanayin tsarin shari'ar mu har yanzu akwai wasu Um, abubuwan da ya kamata a ce an canza su na ganin hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan laifukan kamar misali akwai wani act da violence against person prohibition act da ya kamata a ce zuwa yanzu an tabbatar da su amma sai ga an ce ai wasu a cikin tsari sannan abubuwan ne karo da al'adar mu haka ba za a yi fatan ɗin shi ba za ki ga ko da majalisar tarayya ta yi fasin waɗannan bin din irin waɗannan bin din kamar child protection bill wanda har yanzu ake fafutukar a tabbatar da shi a kano shi ma har yanzu suna ganin ya ci karo da al'adu ba za a yi ba. Thomas masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu shamsi Hamza Ibrahim salomon Abo da ya hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha muazu da shirin 'ya mace. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha. A makon jiya muku hirar da abokiyar aikin Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi da Hajiya ga Galadima tsohuwar darakta ya kula da al'amuran cigaban yara mata a ma'aikatar mata ta Najeriya. Sai Aliyu Samba jagoran kungiyar da ke sa ido akan matsalar cin zarafin yara maza da mata shiyar jihar Kano da kuma Zainab Nasir Ahmad shugabar kungiyar Girl Child Initiative Community Engagement. To a yau za mu tashi akan bayanan Aliyu Samba inda yake bayani kan mahimmancin kyautata mu'amala tsakanin iyaye da yara mata. Ai sauraro lafiya. wannan karfafawa tsakanin iyaye mata da kuma su 'ya'yansu mata to za a samu kofa mai girma da za a rufe ta aukuwa irin wannan abubuwan tsakanin iyaye waɗanda suke da karancin tunani da suke afkawa 'ya'yansu a irin wannan al'amura. To bari mu je gare ki a malama Zainab. Ana yawan tsangwaman mata ta fuskan al'adu inda yawancin lokaci ake nuna akwai abin da maza za su iya yi amma mata su ba za su iya yi ba. Labarin da ke kai ga ake tsangwaman su me za a iya yi wajen samun daidaito a ah, tsakanin mata da mazan to masha Allah kamar da yadda hajiya ma ta fara yin bayani ɗazu mu ma muna da matan da ba su da tsoro muna da matan da za su iya yin abubuwa na bajinta jarumai a duniya amma kuma yadda ake saka wa yara dan za ki ga yarinya mace ta taso tana da buri na zama wata aba a rayuwa amma tun daga yarinta za a nuna mata ke ba mace ce mata ba sa yin kaza ko mata ba za su iya yin kaza ba to wannan abin tun a lokacin ne zai riga kashe mata zuciya ta da cewa eh tabbas ita ba ta kai matsayin da za ta irin waɗannan abubuwan ba kuma yawanci abubuwan al'adu ne suke zuwa da su ba addini ba yanzu kamar misali in kika duba rayuwar bahaushe musamman a karkara za ki ga har yanzu duk da dai an samu ci gaban na bangaren karatu amma kuma har yanzu za a nuna namiji za a kai shi makaranta amma mata za a bar su a gida ko a dora musu sallah la'akari da wa ya fi sha'awa ko kuma duka za a iya kai su gaba ɗaya a sai a ware namiji ita kuma mace sai ta zama ba za a ba ta wannan damar ba to kawai rayuwar ce take tafiya a haka shi yasa har yanzu a ko ina muke zama ko koma baya kuma ko da a ce sun zama su sun kasa sun ce da tabbas da gaske za su ki ga a dai cikin al'ummar mu ake kara mayar da su bayan a nuna musu cewa ba su isa ba kuma ba su kai ba shi yasa ki da har yanzu muke ta zama a baya muke ta zama a baya a matsayin mu kin har yanzu babu daidaito ta bangaren da ya shafi ilimi siyasa harkan kasuwanci ko ina za ki ga maza ne a gaba mata kuma suna baya kuma za a kawo maganganu da suka shafi addini a ce Allah ya ce mace tana kasan namiji da sauran sauransu kuma yanayin yadda mutane suke fassara irin waɗannan hadisai da ayoyin suna fassara sauran wanda za ki ga a yawanci arewacin Najeriya abu ya fi yawa haka to al'ada ce take sawa waɗannan abubuwan suke faruwa shi har yanzu 'ya'ya mata suke zama a baya kowace matsala kowace wahala kowace masifa za ki ga akan ya mace take karewa dan kamar matsalar fyaɗe din nan ai kin ga fyaɗe ana yi wa maza ana yi wa mata amma kuma za ki ga na matan ya ce wato da su ana ganin su kamar ba su da karfi su masu rauni da sauran duk wanda yake niyyar ya wata mugunta ko ya wani shashanci ko ya wani abu da cutarwa to akan mace abin da sai yake karewa su maza ba a ba su irin wani ba a musu irin wannan abin sannan kuma yanayin tsarin shari'ar mu har yanzu akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce an canza su na ganin hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan laifukan kamar misali akwai wani act da violence against person prohibition act da ya kamata a ce zuwa yanzu an tabbatar da su amma sai daga an ce ai wasu a cikin tsari abubuwan su karo da al'adar mu saboda haka ba za a yi fasin ɗin shi ba za su ga ko da majalisar tarayya ta yi fasin waɗannan zai ɗin kamar child protection bill wanda har yanzu ake fafutukar a tabbatar da shi a kano shi ma har yanzu suna ganin ya ci karo da da al'adu ba za a yi ba to muddin ana ci gaba da kallon waɗannan abubuwan to ana nufin kenan ƴaƴa mata su ci gaba da rayuwa cikin halin haƙula inda al'adu marasa kyau suka bar su a ciki tunda ba wai duka al'adun namu ne marasa kyau ba amma irin waɗannan al'adun sauya haƙƙin su ne suke mai da mu koma baya kuma dole sai an tashi tsaye an nuna da ba addini ba ne ba duk kuma da abin da ba addini ba ne don an ajiye shi ba na tunanin akwai laifi a cikin sa To Hajiya bari na koma gare ki a matsayinki na tsohuwar darekta a ci cigaban gaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasa wanda mataki gwamnatoci a ƙasashen duniya ke ɗauka wajen daɗa wayar da kan al'umma akan hakkokin yara mata. Ala halin mu dai mun san tun muna yara akwai wasu al'adu da turawa waɗanda suka shugabance mu suke yi. irin majigi majigi din nan da ake a ƙauyuka tun muna yara yanzu ba a yi su kuma can turai su baza a talabishin su yi a jarida su yi a rediyo haka suke wayar da mutanen su abubuwan da ya kamata a yi da abubuwan da bai kamata a yi ba to yanzu mun daina yi har ta harkar lafiya harkar malaman tsafta da ake muna yara ake zuwa gida gida a duba ban da kwata da shara yanzu ba a yi to a hakikanin gaskiya sai mun koma na harkar wayar da kai a wayar da iyaye maza a wayar da iyaye mata a wayar da yara mata ingancin ilimi da ki yi kwazo a makaranta ki zama wani abu ki samu ɗaukaka. Allah abin da ice yanda iba mace kwakwalwa haka iba namiji. Abin da kurin za a ce mace ba za ta iya yi ba shine abin da ike na physical fitness na ƙarfi. Mm. To ba dan ba za a yi ba. amma duk abu na kwakwalwa na neman ilimi na zama wani abu ga ya mace ya kamata gwamnatinmu da masu sarautanmu da ciyamominmu na lokal gannan da malamanmu duk a tashi a heɓa sa a yi ta wayar da kai shine mm. a wayar da kai kan uwa mace yadda za ta janyo 'ya'yanta a jiki ta gaya musu mahimmancin ilimi ko tana da kuɗi ko ba ta da ilimi ilimi ba inda ba zai kai mace ba to amma ba ma yi to idan ana son a yi haka sai an ci gaba da wayar da kai shugabanni suna yi malamai suna yi masu unguwanni suna yi amma a yanzu a a shiru muke hmm. akwai malamai da suke kokarin wajen wayar da kai na harkar ilimi na mace da na namiji saboda Allah ya yi wal mu'minina wal mu'minat wal na wal musun ma to amma sai mai banza da abin da ake cewa kuma su iyaye mata idan ma uwa ta fahimci cewa ita tana da bazan ta yi karatu ta zama wani abu in ba ta samu haɗin kan mijinta ko ɗan uwanta ba to wallahi ba za a kai ko ina ba saboda haka sai an tashi ana wayar da kai shine kurin hanya mafita. Malam Aliyu akasarin lokaci ana cin zarafin yara mata ta fuskan aiki to me za a iya yi wajen kawo ƙarshen irin waɗannan wahalhalu da mata ke fuskanta a matsayinka na miji. To a gaskiya tunanin cewa wai akwai wani nau'in aiki da mace ba za ta yi ba yana tunanin wani tsohon tunani ne ko kuma wata tsohon falsafa ce idan muka duba a rayuwar da muke ciki a yanzu duk wani bangare da za a ce ga wani aiki da za a yi ko da na ci gaban al'umma ne ko na neman duniya ne to za a ga cewa tasirin da mata suke da shi wurin kawo ci gaba a wasu lokutan ma yakan zarce na maza to al'ummar mu tana kan zama a matsayin mai rauni saboda wasu sukan alakanta abin da cewa ai haka addini ya koyar wasu kan karanto hadisin da suke cewa manzon Allah ya ce annisa'u na kasatu aqli wa waje mata masu tawaya ne a hankali da addini to idan muka koma addinance kuma sai muga cewa wannan maganar kusan irin hadisan nan ne da ake alakanta su da cewa da ifan hadisai ne da ake kawo su saboda a cimma wata mata, kokarin ne ta kokarin ciccaba maza da kuma kaskanta mata a cikin al'umma maza Allah sallallahu alaihi wasallama an samu hadisi da yake cewa huzuni fadila kuma inda kuma umaira inda yake cewa a riƙe addini a wajen wannan yajjar wace ce wannan yajjar ita ce na Aisha domin kenan da a ce mata ba su da wani tasiri ko kuma wata wasa da za iya yi na kawo sauyi ba za a ce a karɓar rabin addini mani gaba ɗaya a gurin ya mace ba wannan shi ne abin da ya kamata a ce al'umma suna la'akari da shi kuma suna duba suna fahimta kafin su yi katsalandan a kan abin da ya danganci sha'anin jinsi na namiji da mace bari nuna fifikon wani yi. mata suna da damar da za su iya yin dukkanin ayyuka na ci gaba yanzu a kwana kwana nan hajiya take faɗa ga na ungozi okonjo uwela wanda abokin takarar ta ma mace ce to ga a duniya sai zamana abokan takarar ma gaba ɗaya mata ne guda biyu suke yin takara akan wani abu guda ɗaya kuma karshe ga yadda sakamakon yanzu ya tabbata akan cewa macen tamu ta nan kasa Najeriya ita ce wannan mai ta wannan jagoranci to da jagorancin mace yake ba wai rauni ne a ciki ba ba kuma kaskanci ne a ciki ba a'a mace tana da maki domin yanayin tunanin mace da tunanin namiji akwai bambanci shi namiji akwai abin da wasu daga cikin masana psychology suke cewa yana da ɗabi'a ne ta zafi a cikin kowane irin al'amari to a sanda zafi wa al'umma yawa kuma kuka take saboda mai tsanani da suke tsinta kanta a ciki to amma ita mace sai Allah ya yi ta mace halitta ce mai taushi mai kuma tausayi da jin kai wannan taushin da tausayin da jin kan sai a ga tasirin saurin kawo al'umma nagartaccen da ingantaccen ci gaba ya ma fi tasiri kan tasirin da da namiji yake da shi a cikin society daga karshe idan kuka samu damar sauya abubuwa da za su kawo ci gaba a rayuwar yara mata me za ku iya yi in soma da ke malama Zainab ni kamar ta bangare na gaskiya zan fi mai da hankali akan bangaren ilimi sannan kuma da yaƙi da cin zarafi saboda shi wannan rashin ilimi, shi ne kusan umul a ba'isin duka matsalolin da suke faruwa saboda daga lokacin da mace ta samu ilimi tamkar fitila ce a cikin duhu. to dama an riga an faɗa ilimi ne haske shine mai haska duniya kuma bature ma ya faɗa kuma addinin mu ya faɗa to educate a girl child or a woman is to educate a nation to babban abu mafi fa'ida shi na intar da al'umma particularly mu girl child saboda duk abin da ya mace aka ilimtar da ita to nation guda za ta yi Iya abin da za mu iya kamu kenan a cikin shirin ciwon mace na wannan mako. Sai a cire mu a makon gobe don sauraron wani sabon shirin ciwon mace. Yanzu a madadin Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin nata. Sai wacce ta sada mu da ku Julie Leathers question Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'asala. kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. A yanzu haka dai kungiyoyi da ma shugabannin addinai a bangarori daban-daban na Najeriya sun dukufa wajen faɗakarwa akan mahimmancin nuna tausayi ga marasa ƙarfi ko kuma masu ƙarancin wadata. Masana tattalin arziki a Najeriya dai sun yi nuni da cewa zanga-zangar da ta haddasa wasosan kayayyakin jama'a a yankuna daban-daban na Najeriya a 'yan kwanakin da suka gabata na da alaka da rashin tallafawa marasa ƙarfi. Dukkanin manyan addinai guda biyu wato addinin Musulunci da na Kirista sun bayyana mahimmancin da tallafi ga waɗanda ba su da ƙarfi. kamar yadda rabaran Musa Dada tsohon shugaban ƙungiyar Kiristoci ta kan a yankin arewacin Najeriya ya yi ƙarin bayani. Mm. So abin da yana son a kan taimakon waɗanda suka marasa karfi. A cikin addinin mu an koya mana mu taimaka. Wanda suna da shi su taimaka ma waɗanda ba su da shi. A cikin littafin mu shi Yesu Kristi bai taba wuce ya ga waɗanda suke da yunwa ya bar su ba. Ina tunawa ko lokacin wanda aka yi taro. Sai almajiran sun ce ka sallame mutane nan suna jin yunwa ma ba abinci a nan. yesu ya ce ku nema masu abinci su ci almajirfin ne ina za mu samu da yesu cikin ikonsa don al'ajibi sai ya tana da masu abinci aka ciye da dukkan mutane har aka ce akwai abin da ya rage wanda aka tara ma ya fi abin da ake da shi da ka gani a cikin eh, littafin eh, luka Gino Yesu ya bada labarin wani mutum wanda aka ce shi mai arziki ne sannan aka kashe sa ko wani dan eh, talaka wanda bai da komai Hmm. soja na so ya ci daga cikin kudursari na wanda ke faduwa ta na mai arzikin nan amma ya hana shi so a kwana a tashi sai mai arzikin nan matalaki ya mutu hmm. mai arzikin kuma shi kuma ya zo ya mutu wai da mai arzikin ya mutu sai ya hango shi wannan zan talaki wannan shi da hazar ko ya gan shi a cikin jin daɗi amma ga shi shi kuma yana shan wahala a cikin wuta Eh. wasu ya roke dan talikin nan wai Allah ka taimake ni ka sa wannan dan talikin sa ya sa sa cikin ruwa ya zo ya sanya ya harshe na domin da shi yana jin eh, eh, kishi idan ana so a yi magana kan marasa taimakon da hmm. wannan wuri na ji yana da kyau kwarai cewa duk wanda yana da shi sana ya taimaka hmm. a ranar tashin kiyama to akwai wahala kenan. Shi ma dai shek Masaudu Offa shugaban kungiyar Izala a jihar Kwara ga abin da yake cewa akan mahimmancin ba da tallafi ga marasa ƙarfin. alal hakika yin kyauta ko sadaka yana da mahimmanci a wannan lokaci yadda ba lokaci saboda mai saboda duk lokacin da ake cikin rikici ko tashin hankali ko fargaba mm. ko yunwa ko wata damuwa ko ana tsoron wani abu mm. to sadaka tana da fa'ida don Allah kan kawo da musibu a dalilin sadaka yadda kuma kyauta tsakanin juna tana sababa soyayya Mm. tsakanin al'umma duk al'umman da suke wa juna su kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga yin kyauta domin zai tafiyar da za ta tafiyar da gaba tsakanin ku za ta kuma haddasa soyayya saboda haka kamar yadda ake ciki yanzu ka kula irin abin da aka yi kwanakin baya makonni biyu da suka wuce mm. wanda zanga zangar da aka yi mm. ba abin da ya karfafa zanga-zangar a zukatan matasa illa talauci da kuma wato ainihin yunwa wanda kenan inda a ce mawadatanmu suna yadda ya kamata ga talakawa hmm. to da wayan abu ba za su hauku ba yanzu ba da yaran da suka yi ta za a kasa wannan bannan dari. to a cikin ɗari ya goma cikin ɗari ba sai su wadatu ba sai su yi wannan zanga-zangan ba. Ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar hasken musulunci a Najeriya da ta jagoranci raba zakka ga mabukata a makon jiya Alhaji Attahiru Bala Dukku ya yi ƙarin haske akan mahimmancin bayar da zakkar. Eh, wato tasirin ba ƙarami ba ne don lura da yadda abinci ya tsada. to in za ka lura za ka ga yadda abinci tsada a yadda rayuwar mutane take halin da ake ciki akalla ko da mudu biyu yanzu aka ba wani za ka ga yana eh, tasiri wajen tausa sosai dama kuma shine manufar zakka kuma eh, shine kawar da wato yanayin talauci da al'umma take ciki dama eh, hadisin annabi sallallahu alaihi yace za a karba daga mawadata a ba waɗanda suke mabukata. Domin me kiran ka ga jama'a? To kira na ga jama'a wannan aiki dai aiki ne mai girma kuma aiki ne wanda yake ya shafi al'umman musulmi to ina kira ga wa'inda allah ya huwace ma wato suna da wadata suna da hali idan za su ba da zaka an daɗe ana bayar da zaka kuma akwai ɓangarori da yawa da ke karɓar zaka Shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Naija Alhaji Murtala mai gyada kwanta gora ya ce lamarin babban kalubale ne ga mahukuntan Najeriya. Ya eh, gaskiya idan muka yi la'akari da irin abun da ya faru a wannan kasa ta Najeriya game da matasa suka tsawa sun suna taɓa kayan gwamnati su kuma suna taɓa kayan al'umma wannan ya ƙara nuno da halin maci da talauci da al'umman ƙasar da suke ci wadda haka wannan babban ƙalubale ne musamman ga shugabanninmu da kuma manyan manyan wadatanmu na wannan ƙasa ta musamman idan muka lura kowane addini ya yi kira ga manyan manyan wadda ke da hali kan fitar da zakka da kuma taimaka ma al'umma da muke gani a wasu kasashe wanda yake idan kasa ta shiga masifa za ga manyan mutane da kuma kamfuna za ga suna fitar da dukiya suna tallafa ma al'umma domin rage musu domin rage musu wannan dadi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka